To a fagen wasanni da alamun dai da gaske ne cewar akwai abin da ke damun Lionel Messi a cewar coach na Barcelona Gerardo Martino bayan da ya amai a filin wasa ran Laraba. Martino ya ce ya ɗauka mura ce ke damun ɗan Argentinar lokacin da suka buga da Real Sociedad makonni biyu da suka shige, to amma ya ce wannan abin ya jima, sai dai ya ce hakan bai shafi yadda Messi yake murzata maula ba. Har yanzu dai kan batun Argentina kwac ɗin ƙasar Alejandro Sabella ya ce ya gamsu da 'yan wasan gaba da ke cikin ƙungiyar a yanzu. Ma'ana watakila ɗan wasan gaba na Juventus Carlos Tevez ba zai samu shiga ba kenan.